والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشيغ من كراتم للتاف القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح الأثيمين ألا يجي صدراما درهما زام تاشي أشافينا سبعين هدو daidai gabar da mala yake cewa fa in qala in wani ya ce hal tukaffiruna ahla ta'wil aw tufassiqunahu shin gaske ne kuna kafirta waɗanda suke tawili baiwa sufofin Allah ko dalilai na shari'a fassarar da ba ita tafi cancanta da abawa abinda suka ba shi fassara ba ko kuma gaske ne kuna mai da su fasikai waɗanda suka fice daga biyayyar Allah ƙulna mala ya ce sai mace ko amsa muka ce alhukuma bit takfir hukunci da kafircewar bawa wat tafsir ko zamantowarsa fasiki laisa ilaina hukuncin wannan ba a hannun mu yake ba ba gare mu yake ba bal huwa ila Allah ta'ala a abu ne da Allah maɗaukaki yake da shi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kuma ana jingina shi zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hukunci ne da ake jingina shi ga Allah maɗaukaki ake jingina shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa min al-ahkam shar'iyya hukunci da kafircin mutum ko fasikancin sai na daga cikin hukunce-hukunce na shari'a dokoki na addinin musulunci allati maradduha ila Allah ila al-kitabi wa sunna wanda ana mai da su ne zuwa ga littafin Allah al da kuma sunan manzo sallallahu alaihi wasallam fa yajibu tathabbutu fihi da haka ya zama dole a nemi tabbaci a wato ainihin bibiya ta samun tabbas a game da al'amarin kafirta mutum ko fasikantar da shi gaya tattasabbut a kai matuƙa makura wajen wato samun tabbaci na cancanta da abin za a gaya masa فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه بزا أكافر تون باوابا بزا أفاسق أنت دون باوا با سيدي وند للتاف ألا القرآن ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama suka tabbata suka yi nuni ala kufri akan kafirtarsa aw fiskihi ko fasikancinsa wal aslu fil muslimi abin da yake tushe asali a tattare da bawa musulmi al-zahirul adala wanda adalcinsa ya fito fili yin ya kamata su yi bayyana a fili baqa'u islamihi wanzuwar musuluncinsa tare da shi wa baqa'u adalatihi da wanzuwar adalcinsa tare da shi ba za a kufce wabce masa musuluncinsa ba ba za a yakice masa adalcinsa ba hatta yutahaqqaqu zawalu zalika har sai an samu tabbacin gushewar haka tare da shi anhu daga gare shi bi muqtada dalilin shar'i shi ma da abin da dalili na shari'a ya hukunta mala ya ci gaba da cewa wala ya juzu tasahulu fi takfirihi aw tafsiqi sakaci bai halatta ba a game da kafirta bawa komai da shi fasiki wanda ya fice daga biyayyar Allah li'anna fi zalika mahdhuraini azimaini saboda akwai abubuwan tsawatarwa da a guje su waɗanda suke manya guda biyu ahaduhuma na ɗaya daga ciki iftira'ul kadhibi ala Allah ta'ala fil hukmi yayin da mutum yace wani kafiri ko fasiki in har ba haka bane to ya kirkiri ƙarya yayi wa Allah madaukaki domin shi yake da haƙƙin ya ce bawansa wani kafiri ne ko kuma ba kafiri ba ne fasiki ne ko ba fasiki ba ne so da haka ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta wa Allah fil hukumi a hukuncin da ya wani na kafirci ko fasikanci wa alal mahkumi alaihi haka na wanda ya danganta wa kafircin ma ya hukuncin kafircin a kansa shi ma ya danganta masa ƙarya fil wasfi ladhi nabazahu bihi a game da wannan sifa ta kafarci ko fasikanci da ya jefe shi da ita asani abin gudu guda na biyu abin wato anin a nesata na biyu a danganta kafarta mutum ko fasikantar da shi a loƙo'o fi ma na baza bihi a kahu afkawa abin da bawa ya wato ainihin jefi ɗan uwansa da shi in kana saliman minhu in shi wanda aka jefa da kafircin ko fasikancin kubutacce ne daga kafircin ko fasikancin to kai da ka jefe shi da wannan zaka afka cikin matsala fa fi sahihi muslim ya zo cikin wato anin littafin sahihi muslim an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma daga sahabin annabi abdullahi dan umar Allah ya yarda da su abdullahi dan umar ya ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala haƙiƙa annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce idan kaffara rajulu akhahu idan mutum ya kafurta dan uwansa musulmi faqad ba'a biha ahaduhuma daya daga cikin su zai dawo ina dauke da wannan kalma ta kafirci kaga idan ka dangantawa dan uwanka musulmi kafirci ko bai kafurta ba to za ta dawo maka abin zai komo a kanka in ji bahaushe ya ce kaikayi koma kan mashaƙiya wa fi riwayatin a wata ruwayar in kana kama fala idan wanda yace da wani kafiri haka yake kamar yadda ya faɗa kafirin ne idan wanda yace da wani fasiki haka yake fasikin ne wa illa in kuma ya zama ba haka ba raja'at ilaihi wannan kalma ta kafirci za ta dawo masa wa fihi ya je zo cikin sahih muslim an abi radiyallahu an daga sahabin annabi abidar Allah ya yarda da shi an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sira da aminci Allah su tabbata a gare shi Ya ce wa man a rajulan bil kufri wanda ya kirayi wani bawa da kafirci ce kai kafiri aw qala wallah ko ya ce masa kai makiyin Allah wa laysa kadhalika alhali ba haka yake ba ba kafirin bane ba makiyin Allah bane illa hara alaihi face sai wannan kalma ta kafirci da ya gaya masa ko wannan kalma ta cewa makiyin Allah ta dawo ta zagayo zuwa gare shi Allah kiyaye wa ala hada gini akan wannan fa yajibu qabala al-hukmi ala al-muslimi bi kufrin aw fiskin ya zama dole kafin yin hukunci akan musulmi da kafirci ko da fasikanci an yunzara fi amraini a kalli abubuwa guda biyu muhimmai ahaduhuma ɗaya daga cikinsu dilalatul kitabi aw sunnati ala anna hadha alqawl aw alfi'l mujibun lil kufri aw alfiski na farko a kalli nuni na littafin Allah alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala anna hadha alqawl akan cewar wannan maganar da wanda ake so a kafirta da ya faɗa awil fil ko aikin da ya aikata da zai sa a ce masa kafiri mujibul lil kufri yana wajibta a ce masa kafir Awil fiski ko kuma yana wajabta a ce masa fasikin sai an kalla aikin da i ko maganar da ya faɗa a mahanga ta alkur'ani da hadisi idan abin da ya faɗa kafircin ne idan abin da ya faɗa fasikancin ne to an samu abu na ɗaya da sai ya tabbata ake danganta mutum kafirci ko fasikanci abu biyu, أبو نبي انطباق هذا الحكم على alal على wato وتطبقوا cancanta ta wannan hukuncin akan wanda ya faɗi abin da za ka iya cewa kafirci ne al-mu'ayyan wanda yake tantantacce da za ka danganta wa kafirci awul fa'il mu'ayyan ko wani wanda ya aikata aikin kafirci ko fasikanci tantantacce zaka ce eh ya cancanta ga maka kafiri bi haythu tatimmu shurut at-takfir ta yadda zai zamanto an samu kuma sharaɗan kafirta mutum sun tabbata aw tafsir ko fasikantar da mutum sun tabbata fi haƙƙi a haƙƙin shi wannan da kake so ka tantance ka ce kafirin ne ko fasikin ne wa mawani kuma duk abubuwan da ka iya hana a cewa mutum fasiki ko kafiri sun kau amma inda abin da zai hana ka ce ma kafirin ko fasikin ko ya aikin kafircin ko fasikancin to ba kai ba ce masa fasiki ko kafiri wa min ahammi shurut ma laisa daga cikin mafi mahimmancin sharaɗai na yiwuwar a cewa na kafiri ne ko fasiki ne an yakuna aliman bi mukhalafati ya zama ya san cewar ya saba wa dokar Allah abin da ya tafi a kai wanda yake jawo kafirci ba da jahilci yake abin ba allah allati aujabat an yakuna kafiran wanda wato ainihin sabawar ta kasance tana wajabta ya zama kafiri to ya zama ya san haka au fasikan <clears throat> ko hakan ya zama yana sa ya zama fasiki da kaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukaki wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi min ba'di ma bayyana lahu huda bayan shari'a ta bayyana gare shi ashe ya gane ta ya san da ita wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sai kuma ya zama yana bibiyar hanyar wasu mu'minai ina sane bayan ga shari'a ta bayyana gare shi wancan kalar da ita nuwallihi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jawo wa kansa wa nusli jahannama karshen al'abarin sa misalar da shi wutar jahannama wa sa'at masira makoma tayi munin aka ce wutar jahannama ce Allah ya tsare mu wa qawli da kuma faɗin Allah subhanahu wata'ala wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum Allah ba zai batar da wasu jama'a ba bayan ya shiryar da su suna kan shirya kuma a zuwa rikaciya da su batattu suna kan musulunci a ce musu kafirai hatta ya tabayyana hatta yubayyana lahum ma yattaqun har sai Allah ya riga ya bayyana wa bayi abinda zai sa su samu tsoronsa su san abin da yake so su yi su san abin da baya so su yi sai wannan ta bayyana gare ka kace to ni ba zan yi wanda kace ayin ba wanda kace ka ayin shi zan yi to wannan ya nuna cewar mutum ina sane isa ba Allah ya ci gaba da cewa inna Allah bi kulli shay'in alim haƙiƙa Allah cikakken masanin da kowane irin abu inna Allah lahu mulku samawati wal ard haƙiƙa Allah shi yake da mulkin samai, yake da mulkin ƙasa da abin da suke suke suke cikin su wa yumit yana raya wanda ya so rayawa ya kashe wanda ya so kashewa wa malakum min dunillahi min wali ba ku da wani majibincin al'amarin ku ba Allah ba wala nasir kuma ba ku da wanda zai taimake ku ya agaje ku in ba Allah ba to wannan ina ɗaya daga cikin abubuwan da ake bukata mutum ya kiyaye a fitin gaya wani kafiri ko kuma fasiki lallai zama abin da i fasikancin ne ko kafircin ne sannan shi da i ya zamanto cewa ya cancanci a gaya masa kafiri ko fasiki sannan akwai sharaɗai da ake bukatarsu shine su suka tattare su guri guda akan rera wa yara waƙasan yaushe ne musuluncin wanda ya ɗayan waɗannan abubuwan yake warwarewa musuluncin wanda ya ɗayan waɗannan abubuwan yana warwarewa ne idan abin da ya yi ya yi ne yana sane da san ransa a halin yana baligi mai hankali sannan kuma babu wata gurɓatacciyar fahimta a tare da shi ko rikicewa haka in abu ya cancanci a ce mutum kafiri sai ka kalla ya san ma kafircin ne ko ya jahilci haka shin abin da ya sa ya faɗa akwai rikicewa a tare da shi ko ƙalau ike baligi ne ko ko akwai rashin hankali a tare da shi ma mahaukaci hukuncin za ka mai hankali to haka irin wani abubuwan sai an kalle su kamar yadda ya faru a hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewar bawan da ya samu kansa yana cikin tsakar daji da dabbarsa guzurinsa duk yana kai ya ɗan samu guri kamar ka ce ya sauka a matsayin masauki da zai dan jira zuwa lokaci ci gaba tafiya ya farka sai ta rabba dabbas abincinsa komai yana kai kuma ba gida kusa ba gida nesa tafiya ce ba ta wasa sau da haka ko mutuwa ko rayuwa annabi ya ce yana ciki haka kuma kwatsam juya haka sai ga dabbas garin farin ciki da manna yake cewa Allah ni ne ubangijinka kai ne bawa na nagode da abin da kai kaga ya Allah zai zama bawa bawa ya zama Allah kaga in ka cewa Allah bawa kafirci amma shi bai san ma faɗa ba saboda farin ciki saboda rikicewa an fahimta malamai suka ce to irin wannan ba za ka yi garajen ce to kai ya kalmar shahada ka kafarta ba an fahimta to haka ko ya jahilci ma abin shi kokari ba yake ci shi gwaninta yake wa addini ce to ai kawai abin da ka dauko ba ba musulunci ba ai ka je ka je ka je to haka abin yake daga bayan sai zo ta ce Allah na tuba shi da kansa to sai ka kalli irin waɗannan abu to shine malam yake faɗa to sauran abubuwan da za su biyo za mu iya mu ɗauke su ta salo daban sai mu karanta su insha Allah subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu